صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau 24 ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya daidai da 17 ga watan biyar miladiya 2020 cikin tafsirin wani littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul shu'ara inda insha Allah ta'ala a yanzu zamu tashi kan aya ta 83 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim رب أبني هكما وألهقني بالصالحين وجعلني مثالا في بك في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تهضني يوم يبعثون Yau لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم النبي إبراهيم عليه yana ci gaba da bayanin sibobi na Allah maɗaukakin sarki da kuma cancanta shi da bauta inda a karatun da ya gabata muka ji ya faɗi irin sifofi na Allah wanda yake bautawa Shi ne wanda ya halice shi kuma yake shiryar da shi zuwa ga tabarki madaidaici ne wanda yake ciyar da shi kuma yake shayar da shi idan yayi rashin lafiya shi ne yake ba shi lafiya Shi ne kuma yake kashe shi kuma shi ne yake raya shi sannan kuma shi yake kwaɗayin ya gafarta mai zunuban shi ranar sakamako to da ya zama ƙarshen maganarsa a wancan bayani da ya shi ne yana kwaɗayin ubangiji ya gafarta mai laifukansa ranar sakamako to don haka sai ya cike kuma da addu'a wadda ta haɗa dukkan kamala dukkan cika gaba ɗaya ya ce rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani hukunci hukman ko ka bani annabta ko kuma ya Allah ka bani kyakkyawan ambato kamar yadda za mu zo mai bayani akwai maganganun malamai dangane da ma'ana al a cikin wannan aya rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani al-hukmu wa alhiqni bis salihin ka kuma sadar da ni ka hada ni da nagartattun bayi waj'al li lisana sidqin ka sanya min harshe na gaskiya fil akhirina a cikin waɗanda za su zo daga ƙarshe waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni cikin magada na aljannan ni'ima waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana innahu kana min adh hakika ya kasance cikin batattu wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozarta ni ranar da za a tashi bayi yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko yaya ba su amfani illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda yazo wa Allah da zuciya da take kubutacciya wannan shi ne addu'o'in da annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a farko rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani al A nan, wasu malamai suka ce yana nufin Allah ka bani ilimi shi ne hukmu wasu malamai suka ce yana nufin hankali al wasu malamai suka ce ana nufin al ma'ana abin karantawa wasu malamai suka ce ana nufin annabta Shi ne ma'anar rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani al ka bani a ilimi ka bani hikima ka bani abin karantawa duk suka ce wannan shi shine abinda ake nufi da al a cikin wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi Za mu ga imam ibn ashur da yazo fassara wannan aya sai yake cewa abinda ake nufi da al-hukmu shine al-hikmatu wan nubuwa hikima da annabta kamar yadda annabi Yusuf Allah ya faɗa dangane da shi da Allah ya bashi annabta sai ce atainahu hukman wa ilma ma'ana mun bashi ilimi da annabta al-hukm din shine annubuwa yace ana abinda annabi Ibrahim yake nufi rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani annabta da hikima yace wa qad kana ibrahim hina da'a nabiyan amma annabi ibrahim yayin da ya wannan addu'ar annabi ne falizalika kana su'alu talaban lilziyadi da haka anan kamar roƙon ƙari yake yi domin abin ne sananne a dukkan gurin malamai ita annabta zabi ne na Allah madaukakin sarki don haka baya halatta yanzu wani ya zo ya ɗaga hannu yana addu'a yana Allah ka sanya in zama annabi ko Allah ka sanya in zama manzo ma'ana wa manzo wanda Allah zai mai wahayi domin annabci da manzanci daga wajen Allah zaɓi ne daga Allah maɗaukakin sarki ba mutum ba ne yake yin aiki ya zama nagari ya yi nagarta ya yi salaha har wannan ya sa ya taka matakin annabta ana a ce yau yana sallah yana azumi yana farallai yana mustahabbai yana nafilfili yana kaza har ya kai matakin annabta ba haka bane Allah ne yake zababbawa Allahu safi min mala'ikati. Allah yana zabe daga cikin mala'iku wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa Ubangijin ka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zabi abin da ya ga dama a ciki to nafta zabe ne na Allah maɗaukacin sarki to da aka suka ce anan ibnu ashur yace addu'ar da yake a lokacin annabi ne kamar ƙari yake kamar yana cewa ya ubangiji ka ɗaukaka ni martaba mai girma a cikin annabta domin annabawa da manzanni kamar yadda Allah ya faɗa maratin ne tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd in ka kalli annaba kamar yadda malamai suke bayani babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kuma shine imamul anbiya wal mursalin shugaban annaba da manzanni gaba daya an ka kalla bayan shi a masu daraja cikin annabawa masu kololuwar daraja cikin annaba akwai annabi Ibrahim annabi Isa annabi Nuh da annabi Musa waɗannan ulul azmi minar rusuli to don haka suka ce anan yana roƙon ma'ana martaba ta, ta, sama ne shine ma'ana rabbi habli hukman in kuma ka ɗauke shi yana nufin hikima ana ubangiji ƙara mai hikima wajen yin abubuwa daidai da warware su cikin ma'ana daidai wa alhiqni bis salihin Allah ka hada ni da salihai lafazin salihai anan ya hada annabawa da manzanni da duk wasu mutane masu daraja wanda a cikin waliyan Allah ka ba masu daraja annaba da manzanni to da ya ce wa alhiqni bis salihin da ya hada da su gaba daya mana ya ubangiji ka hada ni ka ka riskar da ni ka sada ni da mutanen kwarai kamar irin yadda annabi yusuf ya irin wannan addu'a rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin da haka salihin anan annaba da manzanni duk sun shiga ciki kuma can cikin suratul baqara Allah ya gaya mana annabi Ibrahim yana cikin asfalihin am kumtun shuhada ko man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa ba wanda yake kwadayi ya bar addinin annabi Ibrahim sai wanda yake wawa wanda bai san ciwon kanshi ba sannan Allah ya ce yana cikin manzanni sannan yana cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa bayan nan sai annabi Ibrahim ya roƙi kuma Allah ya sanya masa kyakkyawan ambato a cikin mutanen da za su zo daga baya rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin sai ce waj'al li lisana sidiqin Allah ka sanya min harshe na gaskiya fil akhirin cikin wanda za su zo daga baya ai waje li zikran jamilan Allah ka sanya min kyakkyawan ambato ba'di bayana uzkaru bihi da za a ambace ni da shi wa yuqtada bi fil khair in zama abin koyi wajen alkhairi ma'ana yana so Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa ya wanzan masa da kyakkyawan ambato cikin al'umman da za su zo bayan shi wannan kenan suka ce wannan addu'a ta kunshi kamar yana roƙon Allah Allah ya dawwamar da shi kan da'a da biyayya ya cika akan da'a da biyayya da kyakkyawan halaye ta yadda har bayan mutuwarsa za a ci gaba da kyakkyawan ambaton shi ne masa addu'a Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa Annabi Ibrahim ya samu wannan daraja da ya nema Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim Allah ya ce aminci ya tabbata ga annabi ibrahim kazalika najzil muhsinin cikin suratul safa da haka anan ma ya roƙa Allah ya bashi kyakkyawan ambato ana yayi aiki ya samu kyakkyawan ambato anan ne wasu malamai suke cewa ba laifi mutum ya zama cikin kyakkyawan manufarsa da kyakkyawan niyyarsa yayi aikin da zai samu kyakkyawan ambato ko da bayan wuce shi domin da wannan ne zai samu addu'a bayan Allah na kwarai domin in ba wanda ake wa addu'a sai wanda yake da kyakkyawan ambato a cikin mutane ashe ba laifi mutum ya kyautata rayuwar shi ya aiki mai kyau saboda ko bayan wucewar sai ribaci wannan aiki ta hanyar samun addu'a da samun lada a gurin Allah madaukakin sarki anan Imam Ibn Ashur ya hakaito daga Ibn al-Arabi yana cewa qala Malik Imam Malik ya ce la ba'sa an yuhibba ar-rajulu an yusni alayhi salihah ba laifi mutum ya so a yi masa kyakkyawan ambato wa yura fi amali salihin kuma a dinga ganin ayyukansa cikin aikin mutanen kwarai idza qasada bihi wajh Allah matukar yayi nufin Allah yayi nufin Allah da waɗannan ayyuka to ba laifi dan mutum yana son ya zama yana da kyakkyawan ambato a bayan shi can ba za mu ga a baya mun karanta cikin addu'a bayan Allah mu'minai suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu zama ababan koyi ga masu tsoron Allah kaga abin koyi shine wanda za a dinga ambato da kikkiawan ambato koda bayan ya wuce to annabi Ibrahim ya roki wannan ya zama Allah ya bashi wannan kuma Allah ya bashi wannan ɗan an waye gari yanzu lokacin da zamu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati muna hada da annabi Ibrahim Allahumma salli ala Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim duk lokacin da za yi salati sai ya shiga ciki to kaga ya samu wannan addu'a ta karbu kenan a wajen Allah madaukakin sare sannan ta karbu ta gefen in ka kalla za ga annabawa da yawa daga manzanni sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim idan ka cire ma'ana annabi adam shine uban mutane gaba daya abul bashariya to ba kuma wanda ya zama a uban annabawa abul anbiya irin annabi adam ma'ana ga mahaifi ga annabi ibrahim mahaifi ga annaba da yawa kaga annabi yusuf annabi ibrahim annabi ishaq annabi isma'il annabi Sulaiman duk wannan cikin zuriya sai annabi Dawud duk suna cikin wannan zuriya ta annabi Ibrahim kaga ya samu kyakkyawan ambato to bai tsaya nan ba sai ya ci gaba da yin addu'a dai har wa yau yana cewa waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni cikin wanda za su gaji aljanna ta ni'ima ma'ana cikin waɗanda za su shiga cikin aljanna cikin waɗanda za su samu cikin aljanna ya zama yana cikin waɗanda za su shiga aljanna ana kiran wanda suka shiga aljanna magada domin hadisai ma sun nuna cewa kowane mutum yana da gida biyu a wuta da aljanna idan mutum ne da ya rayu kan alkhairi da ayyukan da ya mutu to sai ya zama gidan shi na aljanna zai shiga gidan na wuta kuma sai zama yan wuta sun samu gado kenan haka kuma in aka fi ne sai shiga wuta kuma ya zama aljanna sun gaji wannan wuri din da haka akan kira su magada ulaika humul warisun allazina yarisuna firdausa fi ha khalidun don haka masu gado ne su ne wanda suka gaji gidan aljanna to Allah ka sanya da cikin wanda za shiga gidan wannan aljanna din wanda yake nuna mana ba laifi bane mutum ya roki aljanna ba laifi bane mutum ya nemi tsari daga wuta tun daga shi annabawan Allah ma suna roƙon aljanna kuma wannan yake daɗa nuna mana cewa kuskure ne mutum ce shi baya kwaɗayin aljanna ko baya tsoron wuta kuskure ne saboda annabawan Allah gaba ɗaya kam suna roƙon Allah ya sada su da ni'ima ta aljanna kuma suna roƙon Allah ya tsare su daga azaba ta wuta cewa kana yin sallah kana yin azumi kana ba da zakka kana yin sadaka da kwaɗayin ka samu aljanna wannan ba nuna baka yi dan Allah domin aljanna din ai sakamako ne ne Allah ya karɓi wannan aiki sannan ya baka aljanna din sai ce waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallina hakika shi ya kasance cikin batattu wannan addu'a da annabi Ibrahim ya alaihi salam kamar yadda yazo cikin suratu Ibrahim yana cewa rabbana rabbana ighfir li wa liwalidayya to tana cikin addu'o'in da aka ce annabi Ibrahim yayi ta gabanin ya san makoman mahaifinsa kamar yadda Allah yake cewa wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه istighfari Allah ce istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa baban shi yayi masa ne bisa alƙawarin da yayi cikin suratu Maryam lokacin da yayi mai wa'azi ya kira shi zuwa ga komawa zuwa ga Allah ga bautawa Allah sai da baban shi ya kore shi kika ka tafi ka banni sai annabi Ibrahim ce sa astaghfiru laka rabbi kuka na bi hafiya zan roƙa maka gafara ubangiji na hakika ubangiji na dangane da ni mai tausayi ne mai jin kai ne mai kauna ne zan roƙa masa ya ma gafara to wannan alƙawarin ne yasa yi wannan addu'a shine Allah ya ce wa makana kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya sai Allah ce falamma tabayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi ibrahim annahu aduwwun lillah cewa baban shi ba makiyin Allah ne tabarra aminu sai barranta da gare shi inna ibrahima la'awwahun halim annabi ibrahim mai yawan komawa zuwa ga Allah ne mai sanyin hali ne mai hakuri to don haka can ba lokacin da Allah madaukakin sarki yace mai koyi da annabi ibrahim sai nuna mana amma banda wannan abin da yawa baban shi na addu'a irin wannan yanayi din to da haka ya yi wannan addu'a ne a wannan lokaci yace Allah gabarta babana innahu kana min wala dhalin wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozarta ni ranar da za a tashi bayi Ana roƙon Allah kada ya tashi cikin waɗanda suke masu makaskanta ko wanda suke cikin wulakanci hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari daga imam abu huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa yalqa ibrahim yawm alqiyamati aba annabi ibrahim zai gamu da baban shi ranar tashin alqiyama fa yaqulu sai ce alaihi ghabaratun wa qatara zai ga baban cikin wani hali na ƙura da da da da lullubewa cikin bakin ciki da damuwa a wata riwaya daga Abu Huraira yana cewa yalqa Ibrahimu aba Nabi Ibrahim zai game da baban shi fa yaqulu sai ce ya rabbi Allah ta alla takhuzani alla takhuzani yawma Ka yi min alƙawari ba ka tozarta ni ba ranar da za ka tashi bayi fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ce ni haramtu aljannata 'ala alkafirin ai na haramta aljanna ga kafirai dan haka tunda da bai yi imani ba to ba zai samu shiga cikin aljanna ba a wata riwayar nabi ibrahim yalqa ibrahimu abahu azara yau Malkiyama, zai game da baban shi azar ranar tashin alkiyama wa ala wajhi azara kataratun wa ghabara fuskar azara tayi bakikirin tayi kura fa yaqulu lahu ibrahim alam a laka sai annabi ibrahim ce ba na gaya maka da ka saba mun ba fa yaqulu aba sai ba mai ce fal yau mana a asik ayyau ba zan saba maka ba ya kai dana wa ya kulu ibrahim sai annabi ibrahim ce ya rabbi innaka wa'adtani allah takhzini yawma yub'asun fa ayyu khizin akhza min Amina al-abil ab'ad ya allah kai min alƙawari ba za ka tozarta ni ba wanda ya nuna wannan addu'a da ya anan allah ya karba ce Allah kai mun alƙawari ba za ka tozarta ni ba akwai tozartin da ya bi irin babana an nisantar da shi wa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ce inni haramtu aljannata 'ala alkafirin na haramta aljanna ga kafirai sannan sai a ce ya duba ƙasan ƙafan shi yana dubawa sai ga wata dabba wasu suka ce irin namijin kyarkeci ko kora hakanan ga ta nan an ta canza kama sai a kama wannan dabba a jefa ta cikin wuta wacce suka ce sifa ce ta mahaifinsa da wannan sifa za a sa shi don kada a sa shi da siffar da yake da ita to almuhim anan yi addu'a yana cewa Allah kada ka tozarta ni yawma yub'asun Yau mana yan fa'umalun ranar da dukiya ba ta amfani wala banun ko ‘ya'ya, illa man aka Allah da kalbin salim sai wanda ya je wa Allah maɗaukakin sarki da zuciya kubutacciya. Zuciya alƙalbus salim, zuciya kubutacciya nan ma malamai sun yi ta bayanin wace zuciya ake nubi, wasu ce ita ce zuciyar da ta shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah, zuciyar da ta yi kalmar shahada. Wasu ka ce alƙalbus salim shine as-salimu min ash-shirk. zuciyar da ita da shirka abin abinda ake nufi da alqalbu salim shine alqalbu sahih zuciya ingantacciya ulti ana nufin zuciyar mumini duk wannan fassara ce da duk zaka iya dauka duk ba sabani zuciyar mumini in dai muminin ne na gaskiya zuciya ce alqalbu sahih ne kuma alqalbu salim ne wanda baya shirka ya ya tsaya kan bauta wa Allah ba tare da shirka ba zuciyar shi salima ce ta kubuta daga cuta ta ta shirka haka nan wanda ya zama yana kan kalimatu shahada ko yana ko ya ya san cewa Allah gaskiya ne kamar yadda Muhammad bin Sirin yake cewa al-qalbu salim an ya'lama anna Allah haqqun zuciyar ta san Allah gaskiya ne wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha al-qiyama za ta zo ba makawa wa anna Allah yab'asu man fil qubur haka wadannan abuwa ne jannan imani ma'ana zuciyar da ke da imani anan zamu ga cewa abubuwa bi aka kore amfanin su yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani to abin da yasa aka takaita kan kore al-iqtisaru 'ala al-mali wal banin fi naf'in nafi'in abin da yasa aka takaita wajen kore amfanin dukiya da 'ya'ya cikin waɗanda za su yi amfani jara ala galibi ahwalil qaba'il ibn ashir yace ya tafi ne kan galibin kabilori akan wannan suka tafi fi difa'i ahdin an nafsihi bi an in ma bi fidyatin wa ma bi najda ta galibin jama'a suna kare kansu ne da ɗayan abuwa guda biyu ko dai ta hanyar ba da kuɗi yayin da wani abu ya zo ko aka kama shi kaga yana fansar kanshi da kuɗi kamar yanzu yadda muke gani ubangiji Allah ya ya ya kama na saukin waɗannan lamura za ga an kama mutum an yi kijinabin nashi kuɗi ake nema dukiyar ce take fansar shi ita ce take taimakon shi ko kuma mutum ya nemi kariyar kansa ta hanyar neman taimako taimakon na 'ya'yan shi to don haka sai ya zamana waɗannan abuwa guda biyu a duniya su ne galiban abubuwan da mutum ke neman kubuta da su ko dai ya ba da kuɗi ko ya nemi taimako idan ku ya nemi taimako wanda suka fi kowa cancanta su taimaka mutum su ne 'ya'yan shi to shi ya yasa anan sai aka kore idan ya zama da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba to an kore maka dukkan komai ma ba zai yi ba dukkan ba abin da zai yi domin nan duniya galiba abin da suke amfanin mutum wannan kenan ko ‘ya'ya ko dukiya in an ce ‘ya'ya ana nufin taimako da zai nema na a kare shi daga wani abin da ya shiga kuma mafi cancanta wanda za su ba shi kariyar su ne ‘ya'ya to idan ya zama Allah ya kore to kaga wanda ba da ba in babu aula ba zai ba da taimako ba idan ɗa ba zai taimako ba ranar tashin alkiyama to ina ga abokin ɗa ina ga abokinka ina ga wani shi yasa can cikin suratu abasa da Allah ya bamu labarin abin da zai faru na tashi alkiyama ce yawma yafirru almar'u min akhi sai aka ce wa ummihi wa abi sai aka ce wa sahibatihi wa bani yadda Allah ya jiro ranar da mutum zai guje wa yawma yafirru almar'u ranar da mutum zai guje min akhihi daga dan uwan shi sai aka ce wa sahibatihi wa ummihi wa abi baban shi da baban shi sai aka ce wa sahibati da matarsa wa wa bani da ƴaƴan shi sai aka fara da dan uwa idan mu ce guje dan uwa dan uwanka yana da kusanci da kai amma kuna iya rabuwa kuna iya rabuwa ta hanyar ko ko yana wani gari kana wani gari ku dade ku sadu ba sai aka ce to za a guje dan uwa mutum zai guje dan uwan shi sai aka ce ba ma dan uwa ba zai guje ummihi wa abi baban shi da babansa kun kusan fi dan uwa kusantan mutum sai dai su ma ana iya zama an ɗanyi nisa sai aka zo kuma kan sahiba mata saboda idan mutum yana da aure to a duniya kuma ba da kusanci da shi irin matar shi domin zai iya kwana biyu bai je inda iyaye suke ba in ba ba gari ɗaya suke ba sai ya ɗau wata ko ya ɗau wani lokaci bai je ba haka nan idan ɗan uwa ne in ba guri ɗaya suke ba amma mata kullum suna tare ko da tafiya yayi sai ya yi mata waya sai ya ji halinta sai ya tambaye ta kafin yi wani wanda ba ita ba to ita wadda ta fi kowa kusanci da ita sai aka ambace sai aka kuma kawo yaya wanda kuma su ne ƙarshen kusanci kenan to don haka anan nan ma sai aka yi magana yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi qalbin salim da wannan ne yake nuna mana cewa ashe ba wani wanda zai kubuta a lahira ko waye shi ko waye shi sai idan ya je wa Allah da kyakkyawar zuciya wadda ta bauta wa Allah ta ji tsoron Allah madaukakin sarki tun daga annabi Ibrahim alaihi salam yana fada wasu malamai suka ce waɗannan ayoyi da muka karanta duka maganganun annabi Ibrahim ne ma'ana shi ya dora da yace rabbi habli mulkan wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sirqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min adh-dhallin wa la tukhzini yawma yub'athun suka ce shine kuma yace yawma la yanfa'u wala banun illa illa man atallaha da kalbin salim ma'ana shi ne dai wannan addu'a din ya faɗi wannan jumla din wasu kuma suka ce a wannan bayani ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki ba magana ne ba ciko ba ce ta magana annabi Ibrahim alaihi salam to kuma mun ɗauke shi cewa bayani ne na annabi ibrahim ko kuma bayani ne na allah maɗaukakin sarki yana da karanta mana da abu guda cewa ranar tashi alkiyama ba abinda zai kubuta da mutum sai aikin shi da biyayya saka allah maɗaukakin sarki sai allah ce mai wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burridatil jahim lil ghawin وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود عبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين نعم. ولنا ayoyi da muka sai dai mu gobe insha Allah ta'ala bayanin su zai biyo wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wa uzli fatil jannatu lil muttaqin an kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah wa burrizatil jahim lil ghawin an bayyana wutar jahim an fito da ita fili lil ghawin ga wanda suke batattu wa qila lahum aka ce da su aina ma kuntum ta'budun ina abin da kuka kasance kuna bautawa min dunillahi koma bayan Allah hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku aw yantasirun ko kuma su taimaki kawunan su fa kubkibu fiha hum wal ghawun Allah ya ce aka kifar da su su wal ghawuna da kuma su batattu din ma'ana abubuwan da suke bautawa da su batattun duk gaba da ka sanya su cikin wuta wajunudu iblisa ajma'un da rundunar iblisa gaba daya wanda in Allah kai mu gobe za mu karasa sharhin waɗannan ayoyin sai kuma mu karasa ayoyin da suke gaba abinda yake daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk